يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 yau sha takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladi wanda ya daidai da biyu daidai nake wanda ya daidai eh? wanda ya daidai da biyu ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku Allah ya sake dawo da mu kan karatunmu na ɗaya daga cikin tattafan hadisai موفى للإمام مالك رحمه الله تعالى لما من تابا مؤدي كان كراتي نبقر وانا كراتي ذا متاشي ذا متاشي كراتي ذا تفز بند مقدمة مكي تتاريه شيما والتين الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما متاشي وزا متاشي كتابي نبيو كتابي نبيو كتاب الصحابة kamar da muka sha faɗi malam ya yi wani tsari wanda ya ji asbabu amma a ce abu ya zama wajibi gare ka sai an samu asbabu rujuri sannan a samu asbabu siha sallah ba ta ingantuwa ko ko sallah ba ta zama wajibi gare ka sai lokacin ta ya shigo yanzu ba a cewa wajibi na kai sallar asubahi ta gobe tun da lokaci bai shigo ba sai fara ya fara mun da lokaci idan an gama maganar lokaci sai na biyu ne mai ne sarki wani na da cikin shurutun asirka shurutun cikin sarki malam zai muna magana kan abubuwa guda uku zai muna magana kan awalla da abin da awalla ta koyi sannan yi muna magana kan wankan sarki da duk abin da wankan sarki ya kunsa da kashe-kashen wankan sarki irin janaba har da nifazi sannan sai ya kawo mana na uku idan aka samu matsala ta rashin ruwa ko rashin lafiya ba a yi arwalla ko ba a yi wanka sai a kira ta zuwa taimama sai mana bayanin taimama wannan to kuskudin nan arwalla da wanka da taimama sai ya zuba su karkashin fitar da ilimin karanta saboda haka sannan su muke tsammanin mu sai ma na yadda kitabu tsahara babu la'amali fil wudu abin da ya zo yadda aka arwalla al'amali fil wudu yadda aka arwalla aikace yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi arwalla kuma sahabbansa suka shirato muna يحيى حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني an أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تستطيع أن تري لي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنصر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين مرتين إلى المنطقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه wannan hadisi ina cikin hadisan ingantattu wanda bukhari da muslim da abu dawo da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja haɗi da muwaffa imam malik suka suka rawaito amma kuma hadisin bayan haka suna da wasu abubuwa waɗanda suka ɗan rikitar da malamai a ciki wanda irin kamar abin da aka ce ma harkar karatu irin abokanni a suna zo ne ɗan uwansu da wannan hadisi don hatta da imamu malik wanda aka ce ma ra'asul mutuqinina wanda aka ce ma sayyidul mutbitina shi ma yayi wani abu cikin wannan hadisin ta faransa sufyan ibn uyayna shi ma yayi wani abu cikin wannan hadisin da sauran kuma wasu malamai da zamu ambata ko wasu manzanni zamu ambata wato akwai zai yawa aka samu sai a samu malami yayi dalas ko kuma yayi wahayi ko kuma ya yi a ya kuskure sabakon lisan ko sabakon kalami wajen waito ko wata jikaito wani labari to bari mu karanta mu ji ta hanyar sanadi din wani ya samu matsala ta sanadi wani ya samu matsala ta matsayi ba zai mu karanta hadisin mu ji shi da dan gidan mu ya haya yana cewa malamin sa Malik ya ba shi labari ana amr ibn yahya al-mazini an abi yanzu nan musan waye amuru amru dun wuri dun saboda in zamu fitta abin zamu fitta sai kowa ya gane amru ibnu yahya yahya din nan shi aka ce ma ibnu umara babansa umara shi kuma kakansa ibnu abi hasan sai mu ce ya amru ibnu yahya ibnu abi umara ibnu abi hasan ko to da amru din nan da babansa yahaya da kakansa abu umara ko kakansa umara afwan kakansa umara su uku din nan su zaune makaranta guda malamin na ya musu darasi a fahimta wannan malamin na ya musu darasi da kaka da uba da jika suna gaba gawa suna gaba ga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Zaid ibn Asim wannan kan shi dan cinkaya ko kuma za mu hasashen sabanin da aka samu yanzu ba kana ibada amsa wasu malamai sai su ruwai su ce shi amru jikan shi ya ruwaito wanga hadisi ga abdullahi ibn zaid ibn ya kai tsaye sai su hidda hadisin daga amru ibn haya daga abdullahi ibn zaid ibn asu wasu sai su hidda shi daga amru ibn haya daga baban daga amuru daga babansa haya daga sahabi annabi abdullahi ibn zaid ibn asim kamar yadda yake na cikin imuwar tsamani shi ga uban ya ko wasu sai su hidda shi daga amru ya haya daga shi amru daga babansa daga kakansa ila gani shi kuma haka kan haka in baka gano sun asali cewa suna majalisi guda ba an ka baka hadisin sai ka ce wannan hadisi na da ilirari mai haifu sanadi ta hanyar sanade shi yau a ce muna daga jika gobe a ce mun daga uban jibi a ce mun daga kaka in hadisi yawa gari kai rawi a wanda ka wata yau ka ce gobe ka ce wannan jibi ka ce wanda wata ba sai a ce kai har ka ga dai ba ta da majiya mai karfi jita jita ka ta haka wasu ka soki hadisin alhali hadisi ingantacce mun fahimci wannan masha Allah wannan wasu kore kanan sun ka soki hadisi amma mun gano hadisin ko to amma imamu malik to da wata magana da ya shi kuma sai tabbuwa ya fassara Allah ba alam shi imam malik din yayi wannan ko ko ya haya shi mai mai zo ga imam malik amma karhin ruwaya tana tabbatar da imam malik yake haka tun da ni tun da su majara imam malik haka sun kawaito yaya mu ji hadisi yace daga amru dan yahya haya mazi daga babansa shi ya haya kenan ko annahu shi wani ya haya shi uban ko Alale Abdullahi ibn zaid ibn asim ya ce ma abdullah dan zaid ka asim shi abdullah dan asim kun sami annabi za mu zo magana kai ne sai ba mana ce wa huwa jaddu amri ibn yahya al-mazi wani wa huwa wani Abdullahi bin Zaid bin Asim ko to in haka na ittifaqa malaman tarihi sun ci tsakanin Abdullahi ibn Zaid ibn Asim da Amr bin Yahya al-Mazini ba alaka jini ba ta uwa ba ta uba hakan ta ce huwa damir ya kudu ila Abdullahi bin Zaid bin Asim لأنه أقرب ta dole ka'ida to kai da alaka da shi da amrun ya mota ko sai da alaka duka an biyo ta wajen uwa da wajen uba ba su da alaka sai aka ce nan ba hanya guda za mu fassarawa kamar yadda mai aujazul misali ya fassara wani ɗan indiya kuma ya yi tafsi ya yi sharhi muwafa imam malik sharhi mai kyau kwarai da gaske kamar yadda kuma wasu malamai suka goya mai baya kamun shi mai aujazul masalik ibn hajar ya ishara daga haka nan kamun su gaba ɗaya ibn abdul barri wanda ya tawhid ya ishara da haka nan duk da ƙaro ƙaro bai hito ba yace haka nan suka ce ɗayan biyu ko dai mu ce imam malik ya samu haɗa ya samu wahal ya yi koyi ko kuma mu ce ni ko ko mu ce dalili annahu Idan gane shi wannan sai mu ce wa huwa at-dalilu ya'udu ila as-sa'il wa huwa shi mai tambaya sai mu ce ya hudu ila sa'il kila gani in ka ce ya hudu ila sa'il ya ina koma zuwa ga wanda ya tambaya mun ka ce wani tambaya sai ka a ah, an ba da mutu uku na an zaune makaranta guda uba da bisa da kaka ko ba haka ba sai muka ce to ya hudu ila sa'ili sai an ka ce to abinci ko mana tunda an ce makaranta guda suke wani tambaya. ko ba haka ba wani tambayar ka san malamin hadisi akwai da dalili akwai da a kwankwanci sai an ka gano ashe kakan yayi tambaya da amu da yahaya da umara suna zaune wuri guda kakan na yayi tambaya yace ma abdullahi ibn zaid ibn asim faɗa mana yace annabi ka a wannan to shi na da mama da yace wa huwa sai ce sai ka ce ya'ani as-sa'il shi mai tambaya wane ne mai tambaya shi umara ina fata mun gane shi umara shi ya tambaya sai ka ce ya haya amuru abuwan sai ka ce amuru dan ya haya ya haya dan umara wa umara سأل عبد الله بن زيد بن عاصم وهو يعني عمار عمارة جد عمرو بن يحيى الماجد kila gani in haka na hadisi ya haika karam ko ba haka ba ba mu ake ne ma ma sai mu ce eh ya yi nuna al-ijazu bil haqqi ya takaita mana magana ya dunkule ta ya cire wani kila fahimta shi yasa sun ka ce ibn hajar yace in kana son ka da fa'ida sun farko jaru jaru da ne inda kace annahu shi wani sai ka ce umar sai a ce nan ma ya haɗa na ana amri ibn yahya almazini an ajihi ko ba haka ba to daga baban ba daga kakan yaro to gaba gari an kai ko ba haka ba sai ce annahu ya as-sa'il wa huwa jadduhu wa huwa jaddu ya amri la'alla kai mai karatu ko ko mai sawa sai ka ce a wanga duk jita jita duk kokarin a tsirar da wani na ko ba haka ba رواية تهتو حكا أن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن جده أنه سأل عبد الله بن زيد بن عاصم قال كذا كذا تهتو حكا هنا بات المغاني ثم لحق ينزو إن كدامة كشوان قال إيكي أنت تقول لك عمرو لك عبد الله بن زيد بن عاصم in ka ga dama ka ce an kafo ne daga yahaya daga abdullahi bin zaid al asim in ka ga dama ka ce daga an kafo daga amru daga abdullahi bin zaid ibn asim wannan wannan ya ya tira wannan ya ya tira sai mu ce takwaran imamu malik shi ma wanda imamu malik ya samu ta da kyat ko ba haka ba shi ma ya samu da kyat ko ko ya faɗa irin wannan matsalar waye takwaransa sufyan ibn uyayna imamu malik shi agwarzo shi a shugaba malamin mutanen madina sufyan ibn uyayna shi agwarzo shi a shugaba malamin mutanen makka shi yasa ko a ima ko a bukhari da zai fara bude da hadisansa sai fara bude da hadisan mutane na guda biyu tunda ina na aka yi annabi ina na waye fara sauka makka sai fara bude da hadisan makka wanda ya hau kan sufyan ibn uyayna hadisi guda يكا حديثي غدا إنما الأعمال بالنيات كنت تسأل من وين أيام كنت هيتو sannan sai komawa sai ya koma hadisan mutanen Madina shi kuma ta kan waye ji kan Malik Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ajma'in kila gani to sai mu ce shi kuma Sufyan bin Uyayna ya ya yayi shi ko Sufyan bin Uyayna sai ya ce daidai wanda ya ce sai ce قال لعبد shi magana ɗaya ka so ce قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ko nan wajen abdullahi ibn zaid ibn azim shi shi nan ya dan wani abu sai yace zaid ibn yahya ibn yace abdullahi ibn zaid ibn adadin yace asim yace abdullahi ibn zaid ibn abd rabbih wa huwa alladhi ra'a yake daga abdullahi ibn zaid ibn asim sai yake shi na wannan wanda ya mafarkin an koya mai kiran sallah ka bayani da aka yi tattauna ta da manzon sallah sallan ya za a kira jama'a don su zo sallah wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza cikin sahabban manzon sallah sallah akwai abdullahi ibn zaid yake mafarki cikin mafarki yadda wani ya wuce da wasu itace guda biyu sai kama kiran Allah ba Allah ya fita min su in kai ma annabi wanda samu abin da a kiran sallah da haka nan za ka bari koya ma kiran sallah yace ne kiran sallah yace ka ji ka ce kaza ka ce kaza kun san hadisi mun karanta a cikin bulugul maram ko sai سفيان Ibn عيينة sai ya fassara زيد سيفسر يتي هو الذي رأى الأذان في المنام فيما لم حديث كيف عليه dole sai dariya ce duk mutum biyu na mai shakka mutum guda abdullahi wannan da ya kiran sallah sunansa abdullahi ibn saidi ibn abdarabbi ko ibn abdarabbi ina gane shi ko wannan abdullahi ibn zaid ibn asim wajen kasan sun bambanta shi wanga yana da hadisi ya da hamsin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko abdullahi ibn zaid ibn asim wancan da ya wancan kiran sallah hadisin kiran sallah ɗaya ya rodo duk cikin rayuwa abdullahi abdullahi bin zaid ibn abdurrabbi hadisin kiran sallah ɗaya ya rodo cikin rayuwa kai an samu dan wani abu ko sai sun kace ya zo na uyaina nan ya dan saka kasawa ko yau ga malaman hadisi ko ba haka ba kun san ko magabata ana ɗan tsere musabaka wajen ƙoƙarin ana son a hidda maki wa zai ne fi ƙarfin harda ko ba haka ba to nan ya ɗan taka kasawa guda kila za mu ce malik ya mai kayi guda ko zai rabu wani shi kuma mun samu abu abu nawa abu biyu ko wajen rigima wajen a sanadi sannan wajen haɗin suna abdullahi bin zaid bin asim hakikalin gaskiya wannan ba shi ne ya mawacin kiran sallah wannan abdullahi bin zaid bin asim shi na daban in kana son ka kara gano shi sai mu ce ma shi na ya yi tarayya da wahashi waye wahashi wanda ya kashe hamza to shi na suka yi tarayya suna kashe mutum kaza lokacin da aka yaki shi yasa ibnu hajar a filatan sa al-isaba fi tamyiz sahaba da yazo kan abdullahi ibn zaid ibn asim nan yana yana da yazo kan tarjama ke wahashi yana bada wahashi labarin wahashi ya faɗi tarihi ne na kashe hamzar da ya yi da bakin cikin da manzala sai ka haka ne za ka za sai har ya kawo shi kuma ai ya goge wannan laifi don ya kashe wa don ya kashe babban makaratan duniya musa da masar kazzali sai ya ce bin musa a dakin alfari kira gani sai ce wa huwa abdullahi ibn zaid ibn abu shi na wannan tare suna kashe musa da batul kazzali ko mun fahimci wannan to mu ci gaba to ga ta rigima nan ta biyu wannan hadisi a cikin hadisi da aka wa mutane jarabawa da shi ko tara ta kuma wasa ma da shi yake ni wa kana min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani na wa kana min ashabi rasulillahi da ni da ku da ku da lamun Allah ne da ibn Asim akwai bukatar kasance yana cikin sabon wa sallallahu alaihi wasallam ba sani ba akwai bukata ai ba mu ne fi shek na bin zaid ibn asim sananne na mai aujabul masaliki yace wannan imam mali ya ƙara cewa haka in ya ƙara nuna ma waya karihi ya nuna ma jaddu amrin ya karihi wani a jaddu amrin shi umara sai yace wa kana min afahabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam kina gane shi a ashe wanda ya tambaya abdullahi ibn zaid ibn asim ya koya mai arwalla na. mai azubul misalin ya ce shi da sai kai mamaki ya ce yau sahabi ya tambayi sahabi ko sai ce haka shi ya sa in kai a hidan ma wannan nukta wannan wani asiri sahabi na karɓo hadisi ga sahabi shi ya sa imama da ya kawo da jumla mai aujazul misalin kina fahimta wa kana shi umara min a ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kila fahimci wannan hadisi ko to alhamdulillah Allah ayi muraja hadisi sosai cikin sanadin hadisi to mun samu abu hudu kenan sanadi Abdullah ibn Zaid ibn Asim ibn kai ne sannan kuma qauluhu wa huwa jaddu amr ibn Yahya al-Mazini mun warware sannan wa qala min aqadu rasulullah sallallahu mun warware ko to mu shiga mata ko ba haka ba mun ce Sufyan ibn Uyayna an kama shi da kore guda cikin wannan ko kuma wani nan lalle kore da ba shi ne wanda ya warkin karar sannan ko to bari mu ji sai shi kakansu ya ce hal fi wa an turiya ni shin Allah gafarta mal Abdullahi bin Zaid bin Asim ko kana iya an tafi wa an turiya ni ko kana iya ko nuna ni kun ka ce wannan ladabi na don ba a kila samani ba ka ta ba da kashi kamar ko ehe ne ba a cewa haka nan ilimin karatu aka yi sai ka ce malam ko akwai ɗan dama ko akwai ɗan lokaci wannan uslubi na qur'ani in kuka tuna tahiyar khidr alaihi salam zuwa eh, tahiyar musa alaihi salam zuwa khidr shi ma da ya zo ya same shi ne yace mashi eh <laughs> eh هل أن هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ko هو كفى dama. eh bi akan ka koya min daga tun abin da an ka san da ka koya min shari'a sai ka application ta kuma ka an ce ko ba haka ba to haka kana iya koya min yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawaffa ya zaina arwalla فقال عبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن عاصم يتي نعم قاري لك لن ruwan ruwan yan ta ce wudu arwallah ita kanta wudu ruwan arwallah bada ali wudu sai yace a kawo masa ruwan arwallah kuma akwai bambancin da'a kaza da da'a kaza an gane da'a kaza ya kira wannan da'a bilal misali ya kira bilal da'a amran amma an ta ce da'a bi bilal ko da'a bi amr yassa wani kire mai bilal fa da'a bi wadu yassa wani kawo mai ruwa kila gani. fa afaraga ala yadihi sai ya karfafa shi makai din ya kamfato shi ya zuba shi eh, in afaraga bi yadihi daban afaraga ala yadihi daban bai tsoma ba afaraga ala yadihi ya karkato bakin ya zubo kan hannu ne amma ka ce afaraga bi yadihi ya tsumbura hannu ne ko kuma farko na ba tsumbura hannu zo za mu kawo hadisin karshe afaraga ala yadihi sai karkata zuba hannu ne fa ga sala ya daihi marrataini marrataini in ji wa waka waka ya tafi wani hadisi wani malami imamu maliko fa ga sala ya daihi marrataini marrataini shi kuna haka imamu maliko kila gani da wahai wanda bukari ya roto gari da wanda musulmi ya roto gari da wanda nasa'i ya roto gari da duk sauran malamai gaba ɗaya da sun su hadisin dukansu ittifaqan sun ittifaqi in kun ma malik duk sun kace ni fa ga sala ya dai gaye salakan to haka sun kace kila gani duk haka sun kace fata suka ce fa ga sala ya dai gaye salakan haka wannan ruwayat arwallah abdullah ibn zaid haka ya waito ba ma ita ba arwallah usman bin affana fa ga sala ya dai gaye salakan arwallah ali علي بن talib طالب ga sala يديه gaye arwallat abdullahi ibn umar salatan duka sun ambaci salatan salatan salatan sai ruwaya imamu malik wanda ya rito da abdullahi ibn zaid ibn asim wanda ya ce fa ga ya dai marrakai ni marrakai ni shi sai imamu malik ya ce haka sai mu kuma ka'ida hadisi ka'ida hadisi idan an ka samu cikin hufazu duka sun a kan akan lafazi ta guda ya zo sabanin lafazinsu فحديثه شاذ حديثه شاذ وما هكذا يا حديث شاذ الحافظ ko asikatu yukhalifu man huwa aulalin amintacce ya saba ma wanda ya tsara shi ya tsara shi gani in ma ya shi ga zama to inda an bi guda guda ba su yi ma zama fika ba guda guda an ko ba haka ba to sai ni sai sun kai mai taron dangi kamar dan shi an kai sai ni kaga su aula minhu adadan shine a ka'ida shi ne an yukhalifa thiqatu man huwa aula minhu aula minhu thiqatan au aula minhu adadan to yanzu wannan hadisi aula min malikin adadan sun yi maliki yawa ila an fahimta shi yasa aka ci a wallan mu sallallahu alaihi farkon a walla ba marratai ne marratai ne ba a farko a walla babu inda ya wanke a fahimci wannan fahimci wani farko a walla mun sallah sallah babu inda ya wanke hannuwa daban daban kan gani nan babu inda ya wanke hannuwa adadi uku fiye da uku fiye da uku ina fata ku rike wannan fikiru saboda ni saboda duk ya zan kotu ya zan tabbata kai ne ka aida ne ne ga duk a wallan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi duk ta tafai babu inda manzo sallah sallah wasallam ne adadin walla da wanke hannun farko fiye da sau uku sannan babu inda an karo fiye su ɗai ɗai daban masanin ko kun gane imam malik ya ce marratai ne marratai ne za ka yi ka wanke wanga sau biyu ko wanke wanga sau biyu ko sun zan nawa shazo ba a wanke su ya wuce adadi uku aka kila fahimta sannan tana ya ce to duk ka zan ka wuce uku ka wanke hannun ga shi dai so daya ka wanke hannun ga shi dai so daya ta yi nawa biyu suka aro akwai Allah wanzu sallah sallah jiki ko akwai jiki akwai guda guda ko akwai uku uku mabali ko sai mu ce kuma ni shafu duk babu inda annabi ya wanga shi dai sannan ya wanga shi dai ganewa yake wani ya ce istau talata wani ya ce gasale ya dai talata ko ko ya ce gasale ya dai marrata ko ce gasa lefeni marrata ne a maimaita ba marrata ne marrata ne a kula da zane ko kun gane wannan nan Sufyan bin Uyayna ya rama kayan da an kai ko ba haka ba yace eh, shi ma ya kure ga Abdullah bin Zaid ibn Asim yace Abdullah bin Zaid ibn Abdurrabbihi an kama shi garin to shi ma sai asul musbitina wa sayyidul musbitina shi ma sai marra sai marra sai kuma wa ka lafa kurkun faru kila mun wannan shi a cikin rigingimun hadisin amru bin yahya al-madini daga nan kuma ba wata saurar da jima bari mu karanta sauran kuma ta mazmala wasan sara talata sannan ya kurkura ya tace sauro sai ka ce shakawa sai mu ce ai ba a sha ba a tashi a sai shaka ko in aka ce ma talibi jazu da hawo ta mazmala wasan shaka wasan sara ai duk haka ne kuma haka ba ehe yan ta ce ga wani ya haifo cikin masallaci ai ka shiga yi sai da shiga sanne fito saboda haka sun mata masu mara wasan shaka wasan tare kan sai ke talatan a ke wata yada ba ta masu mara haka iskan shaka talatan shida ke haka da malaman hadisi ta da shaka da kurkura da shakawa da tashewa uku aka uku akai kila kan ci wannan ba uku baki ba uku hanci shidda ke amma ba ma ba wasalaka salatan hadisi abdullahi bin uh, hadisi uh, uh, hadisi usman bin affan sai da ya fassara ko ba haka ba sai ce ya kama da ba. wa ya yastanshiku kafin da zai akadal ma ya kurkura ya shaka ta kafin ya dogo ruwa da shi ka kurkura ya shaka da shi saboda haka in ka tabbato ka kuka kunna da baki sauran ruwanka sai ka yi kukurkuku ka zubar sauran sai ka shaƙa ka tashi aya sai ka koma tobuwa ka gunna da baki ka zubar sauran ka shaƙa ka tashi biyu ka koma ɗaukowa ka yi kukurkuku ka zubar ka shaƙa ka tashi uku haka za ta wata a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kila gani masha Allah to abu na gaba sun ba gasala waje abu talata sannan ya wanke huska ce sau uku sun ma gasala ya daihi marratai ni marratai ina sai ka tanda kai ka ce na an kama ko daidai yake ne shi kuma duk sun yi tufaɗi da haka wajen mi wajen wanke hannuwa wajen wanke hannuwa zuwa da mirafiku marratai ni marratai a wannan hadisi da wannan hadisi an ka fitta fikirin cewa ashe babu laifi in kana a rolla wata fata wata ba kai mata uku. wata ba kai mata a wannan gas ba tibbi tibbi ma an san da wannan ba ta ta ta haka kai an san da wannan ba uku uku haka kai an san da wannan a'a wancan uku wancan biyu wancan uku wancan biyu jabo saboda mi saboda sun ittifaqi da wannan waya ba ba sakar shi an ce da mara kai mara kai gashi yanzu kaje mara kai mara kai ka ta da ko ba haka ba sai dai ka ittifaqa alai al-fadu mun samu wannan ila kai har zuwa gwiwa hannu kuma ta wuri ya dai. sannan ya shafi kai ne da sa guda biyu fi dai. fi dai. wannan shi kuma shi a hujjar imam mali ya kafa Ba a shafa har kai kamar wanda suka yi zai su kan cire bala da hannu guda ko sai da ya haka ya haka sai wai ya shafa ko an sunna ta ba babu inda an kace haka ba a shafa kai da hannu guda bai ke ko da ko ka gani كتيبه راك ريتو ولا تحنو حبو كشاه وكذا وكشاه وكذا كل هذا كذا يقوم ما يدا هو فهكا لن تلاقيا ولا شيء سا فيهم مالكية سيأتي ومسك جليل الرعاتي كل لك أحد يكون هكا لن يجي يكون هكا لن يسال هكا لن حتى ما يبقى إيما وعيتك إن الله ما يبقى إيما كل بجياتا وحكا لنطو جميع الرعاتي حتى شيء سا دروا ولا ستا ذوق waga wa mata hara an tawo biya dai sai an sa hannuwan duka ba a shahada ne sai kana je sunna ta manzo sunna to bi an bin Uyayna shi wanda gidan mu to dan kuma shi kuma sai wani tuba kace da haya kare ko sai ne sunna ko ba haka ba ku yi hankali har ta hadisi ta ko ba haka ba kuma duk abin da muka kokari mu kauce ma man kazaba alayya fa yakaba maqadahu minan nayi sannan mu kauce ma sannan shi mai karatu ya kauce ma man haddasa bi hadithin yara annahu kalihun wa huwa ahlul talibina in kana karatun hadisin musulmi kana karantar da mutane ka kawo wata gaba kana ganin ba daidai kake ba ka boye to kana cikin bai nan ne na yan shiga wuta ku wanda yawa mun zo sallah sallah kariya da wannan abin da wanda ya azata da zuwa da kan gani ta kare wa huwa ahlul talibina hadisin sahih rawahu muslim ko ba haka ba saboda haka mu kiyaye wannan sufyan ibn uyayna sai yace ni umma ma saha ra'atahu bi yadihi sai kara ta kema yace marratayn an ka ce kai babu ta amma shi ya kara marratayn kila gani amma ba sai daga ba ya kawo ba fasara ta yi kusa abin da ya fasara a a bana bihi ma wa hada ba ita fasara in kattahi nawa raddawo yake marar sai eh sai an tafi duba haka kafa ne ke hiya dawo daya ko ba haka ba shi daya kuma wannan haka aka yi da aula shi ake daya amma ba ga aikin haji ga aikin haji ko in ka fasa fata sheka da gudu zuwa marwa ta kai marwa daya ba sai ka dawo ko man jama albabai fi babin wahidin ka kar ka ta siyasa fafira duk wanda ta ji hukunci biyar ba ka hukunci guda ya fara ko ba haka ba eh ne sai ka san kan da ka tika dawo ta ce ni marar amma ga aikin haji daga tafa ka tafi marra marra dawa marra baratai ke mun fahimci wannan sannan masu hidda hadisi zahiriya ibn hazm zahiri sai fassara hadisi shi kuma haka in littafin shafa ina zan fara shara kai da goshi ibaya ko da bayan gaba haka ko sai ce fa a qabala bihi ma wa adada wala ka fassara hakika na fassara aka ce a qabala ya a dabara ya bada ba a kabala ce ko yanzu ina huskanta ka ya za ka ce a kabala in na yi na karko ko in na taso ba sai ka ce a kabala ko in ina dibin kai a kabala sai ce a shamu haka ko ba haka ba in zan koma kuma sai ce adaba ko ba haka ba shi yasa za ka kuskurantar da shi kuka ce kuskure na abin da yasa aka maka Allah ibn Hasan kuskure na ka ji ainihin larabci to dama ƙa'ira ji gare ni idan da larabci da shari'a sun ka buga wani muka dauka masha Allah sai larabcin ka tsabajin biyar ka ta nuna maka ko kamar shi ko wanda addini ya ce kaza ba za su aka je na aka maka naku a za su aka je nafsi ga wani yake ko to Allah wani muka dauka sai muka ce shi wanda ya rawaito hadisin ya fassara mana da an kai ni yake sai yake gashi nan a da'a mu muqaddami ra'atihi ثم ذهب بهما إلى كفاه ثم ركهما حتى رجع إلى المكان الذي بعد أمير وأدري أدري كفارة الجماعة kai baya sannan ka dawo tun rawi mai rota hadisi ko a alama da mara ko ba haka ba kan haka shi ma ibn harun aine kai ko ba haka ba hadisi a cikin hadisan masu ban sha'awa in mun ka ci gaba da hidda su da kowa ka wani abu wanda malaman hadisi sun kai mai da iya amsa ga su cikin hadisin sai ya faɗi wannan saboda haka yanzu cewa in wani ya ce mana shi ya samu wani hadisi mun ka ce ina ya ce masu hajara asu ba aka bala ba da bara shi da yau ya gano da ba aka yi a yau gaba sannan a koma sai ka ce mai bai gane ba hadisin ai da kai ne ya fasara kai ne ko ba haka ba eh, eh, eh, sai a ce hadisin ya fasara kai ne ثم غسل رجليه sai wanke kafin an kauna tambaya ai kauna da wadi ko ba haka ba ita ko sai mu same ta cikin hadisin Uthman ibn Affan kaka ce babu hadisin Uthman ibn Affan ya fi salata ina fata mun gane kan hadisi na gaba وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينفر ثم ينفر ومن استجمع فليجعل kama in kun suna da karatu dukkan mu da muke yi wasu wurare kullum muna cewa akwai ummul baki ko cikin yan kafa ga wata ibada akwai wani hadisi wanda ajibu shi za a fara fitarwa sauran yan hukunci hukuncin da baka samu ba sai kai ta lalabo wasu cikin ɗaiɗaikun hadisai ko yanzu imam malik ya sanya hadisin abdullahi ibn zaid ibn asim shi ya kuma mulbabi wajen awasa ko kamar yadda mai bulugul marani ya sanya wani hadisi hadisin usman ibn affana shi ya kuma mulbabi wajen awasa ko ba haka ba yanzu abinda babu cikin hadisin ga shi za mu kala cikin wasu hadisi kun gane wannan to ga hadisi wannan hadisi muka ce imam al-bukhari yace asakku asanidi abi hurairah عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حديث نفسه أصابه أبو هريرة إن يسبيه ما سهل أبو الزناد مالي أبو الزناد أعرج شيني أصح بالشهر شيني أصح الأساني لأبو هريرة yace hadisin mu إمام مالك أبو عبد الله شيكو دقا daga malamin Abu Zinadi shi ko Abdullah ibn Zakawana an gane abu zinadi abdullahi bin zakawa ana ce masa abu zinadi na bila bayani saboda ne saboda kai in harba in ka ko kwaɗi magani ne inda ba ka sun ya rike ka ka rasu shi dai sun haka suka yi mai na laƙabi da uban kyakku kun san kyakku ya kama shi ne zina shi ne kyakku sun ka ce ni abu zinadi yabo na suka ne ba amma shi bai san suna ehe idan sun ka ce ni ya abu zinadi ke haɓa da kuka dangata cikin wuta ai zina da uban wuta zina da kasu ke nan wuta eh a manyan wuta sunansa abdullahi ibn zakwan ne ko wani shi ma fiqa an al-a'raji al-a'raj sunansa abdurrahman ibn hurmuz a'raj dukan su fiqatu fiqatu dukkan. shi ko a'raj daga wa daga malamin sa abu hurairah shi ba fiqa muka cewa ne mu ci as-sahabi al-jalil biya wanda ai ma aka ce ma sahabi biya ko wani da an ce ma sahabi an gama komai mhm. shi ko Abu Hurairah sahabi mun sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce wannan ta a cikin hadisai masu ban sha'a. duk cikin sun karatu hadisan ya in ba Abdullahi ba sai Abdurrahman sai baban Abdullahi ko dan Abdullahi Imamu Malik na ibn Abu Abdullahi Abu Zayd kunya ne ka kunci kunya ce Abu Abdullahi abu zinari suna ne abdullahi a'arabi suna ne abdurrahmani abu huraira suna ne abdurrahmani manzon allah ibn abdullahi abdullahi wa abdullahi eh, wata yin na cikin hadisi رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي توضأ idan ɗayan ku ya yi arwalla ko zai yi arwalla idan ɗayan ku zai yi arwalla ma'ana yana cikin arwalla ba in ya gama fal yadda alfi an ma ya sanya ruwa cikin hanci ya sanya ruwa cikin hanci ne sun maliyan kir sannan ya tashi dala na kan da ku sai ma ma da kawo hadisi saboda cikin wancan hadisi babu shaka mun wani ko babu shakawa ni dai an ka ce sun makamar mada watan tsara la'alla ɗan zahihin da hadisi kai tsaye ko ba haka ba ya ce shi ya ga ta samun a wanda Da ɗan kurkura ki cikin zakai ba a sha ko ba haka ba ehin ya san mutane wato kuma ya rike ma hadisi wallahi haka in kacce akwai shaka ce na ta bin tsawa a nan kai ko ba haka ba sai sunna sauri bari ya kuma bai ba san akwai shi ta san sunna mun sallah sallah ya ci a shaka. ko babu ta wani hadisi akwai ta wani hadisi shi ke a su mutane akwai zulhin gidi akwai fahimta kamun ka wani abu sun ba su amfani sai ka ɗauka a haha wa wanda ya yi karta kuma ya yi wuce wajen karta guda na amma ka samu in ka so wajen ba da karta ujiri kai ko karta zuci uku ko alhamdulillah in ma bai ana kayan da uku in na kara na hudu sai na kara na ko والحمد لله أقول لك أيضا حديث وعن عبد وحدثني عن مالك عن ابن الشهاد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من توسأ فليستمسر ومن استجمر فليوتر شيء لنا هذا الحديث أما يوم malaman da sun karwato mana hadisin da abu ya raba suna waɗancan ba wancan imam malik malamansa a ciki abu sinadi al'a'ar nan ko malamansa ibn shahabi idris al-hawlani ko kuma dukkan su fika abu afwan abu idris al-hawlani an gane dukkan su kuma fika mun san dai ibn shahabi babban malamin imam malik رحمه الله تعالى بس في مية مية معلم إمام مالك بابا كمان محمد بن بن مسلم ابن الشهاب yake malik daga ibn shahabin daga abu idris al-khawlani suna cikin manya-manyan tabi'in babban tabi'in abu idris al-khawlani abu idris al-hawlani daga abu hurayra radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wasallam man wanda zai arwala to wanda ya arwala cikin arwala sa fa ya tsantsire ta ishaqi ya tace ya shaqa ya tace to fa ya tsantsire ta tace wa man istajama in ka hada su ashi abu hurayra ya rawata hadisi hadisi ya ya arwala mun sallallahu alaihi wasallam hayi ni ashaqa ya tace hadisin abu zinadi an al-arad yace ashaqa hadisin ibnu shahab ibnu idris yace ashaqa ina ba ta mun gane hadisai biyu na ya shaka a tashi sai ka ce ni ke za ta wasu a hadukun fane da an fi an fi ma'an ko ba haka ba shakawa ba sun maliyantar to kalimar yantar din nan ka tashi ko idris al-khawlani ya sake mai muna Allah ta mu mun kare a wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu guda shi ne ba ku ji ko ana ikinuwa da shi jazakallahu khairan kafara ko ne cikin hadisi ko masha Allah ashe ana ana bi kowa <laughs> wato kowa tsere shi sa karatu gaba ga malamu za mu kai ga wannan mujiya قال يحيى سمعت imama na amma karatu sai nisi imamu malik yana wata magana tambaya sai an kari game da ni game da mutumin da ya kurkura ya shaƙa ya tace kan fata ruwa guda ana haka na akar maka lamu ce na hula ba su da ce babu laifi na ba su da ka ana yi ka tsoro da hannu guda ka kurkura da shi ka shaƙa da shi ka tace da shi yake na ba su da zalika babu laifi kila gane wannan shine fatawar Imam Malik na cewa mi na cewa kurkurar baki da shakawa hannu guda aka ya saba ya saba hadisi malam ba Imam Malik ya saba hadisi ko ba haka ba in sunna ta tabbata ga abu an ta kamar kace a babu a yi, sai ake kace ba yi ne babu da shi aka cewa ba a yi? saboda haka Imam Malik ana shakawa a kace min garfatin wahida kuma ya ita ka cikin mafa duk da dai an tambayi idan mutum ya yi arola ya wanke sau uku ya shaka sau uku tambayar ku ne kai arola duk ta yi ko ba ta yi ba na ji an shuru ta yi ba ta yi ko ba haka ba eh ta yi sai dai ku ce ni khilafat sunnati wanda malamin hadisi ka cewa ta yi amma ya saba mu an ka karanto ga hadisi ko ba haka ba amma ta yi ittifaqan ina na fatar gane wannan in ba wajen wa ba in ba da ibn hadu shi da yake an kace ga wala haka yake baka haka nan kai wala kai ba ku. ko haka ba wannan tashaddudi ne ko ba tashaddudi ne Allah ta mu yan tasu mutane ga suna kokari tasu mun ce sun salari ne lai da ta kwanta bai ce uku ba bai ce biyu ba da Allah kana wata mata ruwa dai ka ce ko ba haka ba kuma gasalun don a lugatar zuba ruwa ga abu hanyar jike sharaf gasalun dun suna cewa gasalatin sama'ul makan sama tawai sama gasalat sama ba sama ruwan sama sun wanke kasa sun ka ce gasar in sun kai ta zuba ina sun ko sama ba ta murzawa ko zubo ɗaya ma ita ce a ce gasar to sun ka ce a ce ka ce lamaruwa kai ta zuba kai ta zuba kai ta zubawa ana cewa sala to yau idan ni ta zuba ruwa ni ta zuba ruwa ta kafa ta sai a ce sala ba sai na murza ba la'alla kila ka ce ai ce ma yayi sun ma sala ne da amma ta a murza ba ko ba haka ba ba amma ce a murza ba idan an ka samu na at ku haka za ka ce ko sai mu ce ga hadisi kila an gane wa hadathani an malik annahu balagahu anna abdurrahman ibn abi bakr kada dakhala ala aisha زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أصدق الوضوء أصدق الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ويل من أعقاب من النار inda an ka samu inda imam malik bisa a tagadi sai ka sa hannu ka murza wani hadisi ya tabbata daga imamu malik annahu balagahu labari ya kai ga kai da hadisi zamu bi ko balagahu imamu malik eh ba sahabi bane ko ya taɓa hadisi ga sahabi ga sahabbai a ya dai ka tuka tashi ne ko saboda in yace balagahu ya mu labarin abinda an kai lokacin sahabbai hadisin ya zama mutafili bai zama mutafili ba ko ya zo mu kasali ko to sai mun duba mu ga ya zo mu kasali a wani wuri ko bai zo ba kila fahimta kuma ina jin za ku tuna da wannan ka'ida ko na cewa sai an lalabo cikin wasu hadisai to mu bincika wannan hadisi ka kwana ko kuma bar mu kara fasara ta fara kada lokaci muna yankan baya. Ka kusa shi abdurrahmani in ji ma malake labari ya kai garan abdurrahmani na abi bakarin kada da kala ala aisha wata ran ya shiga inda ya ya shiga aisha tu radiyallahu anha shi abdurrahman ibn abakar abu ka siddiqu to musa ita ko aisha ta yawa ta saboda ka wani kane ko ba haka ba za ku iya tunawa da shi sosai ko cikin aikin hajji mun karanto shi ko دكتور كنات في الأمر إذا من دون الله صلى يكشم عن أنت عبد الرحمن لو كتك بويا تكوتي شنك شبوه سي, سي أمر دوكو هاري سي ذاك كان عبد الرحمن أبنو أبي بكر إن يشبو عند عائشة أنا قوي يروى يعر ولا من رسول الله in ga dama ka ce na uku na uku ga shiga musulunci ka san ko ya kan mu ya ka ya karama annan ko in kana neman karama su auliya wallahi ko ba haka ba to ga masu karama ta farai ba ta wuru ba shi an na uku ga musulunci in abubakar ya riga shi khadija ta riga shi ko ba haka ba shi an na uku sun tabbatar da hakan illa koyewa yi an wani ya bayyana wani ya bayyana wani ya bayyana amma annabi ya san shi an uku ta huwa ya ce manzo Allah na ba mu baya amma boye ya ta falla nan ko na biyu a cikin asharatu mubashara bil janna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shaida wurare daban-daban lokacin da aka yake uhudu su goma din da sun hau dukin suka lade saboda abin yayi gaji gaji abin kowa ga labaita dukin da sun ka hau sai dan motsa da su ya ku kwambale annabi sallallahu alaihi wasallam kai duki kai a hankali babu wanda addisa gare sai manzon Allah sai ai aljanna Abdurrahman bin Auf ya ba mu hadisin ga an ka ce manzon Allah aka wa kana alaga haka manzon Allah fada mana ku kai dawa dawa dawa a wurin sai ce to kun ga dai annabi na sama ba sai na fada muku ba sai ce ni abubakar na sama umar na sama usman na sama wani na sama, ali na sama sa'ad na sama sa'id na sama abubakar mai jarrah na sama ya biya jewa su su tara sai kai ne ba Ya sun tafi da suna da ke tsaya biyu uku hudu sai tara sai su suna tafi na goma sai ki sun cika sun tafi a tara ka faɗi ya koma mai mai zuwa sun tafi kaji ba tara ya koma mai mai zuwa ya kai kawai kusan tun ya ce mun abin da ce musu wata rana muna muna bisa tuci tare da manzon Allah da sun ka matsa mai sai su da mai magana ko haka nan kallon sai in ma sun take ce an an gaba ɗaya gangami su an kai nan gaba ɗaya ko hadisi ingantacce mun sallah sallan da an ka soke a adun na biyu wa ya tashi ya yi faɗa sai ka su saurara abubakarin fil janna عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة سعد في الجنة سعيد في الجنة سيد الجنود في الجومة هو اللي يقول في الجنة الجنة نسائي يا رسول حديث من يتشه حديثي أجاني بقى ودونك سندر أنك صحابة من ذو صلى شيدي النبي صلى الله عليه وسلم مسعاك ما باك فالسقوة كذا وانا يكيش عدو النبي صلى الله عليه وسلم يا مسعاك وعدوا يتشي يا الله كن أجنب سؤال الله كباشي ya Allah duk abin da sa'adu ya harba Allah ka sa ya dace shi yasa sa'adu sun ya auna ka ka zama rigayi sun bai harba sun bai kure annabi ya muka sa'adu ba abin wa kafin shi a farko wanda ya zubar da jini saboda Allah shi a farko wanda an ka zubar dan majini saboda Allah sa'adu bin abi wa kafin shi a farkon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su yace to ki kafku harba sai kun masu da kun ka masu. kwamanda ya fasa umarni su harba sa'ad shi ya fara jarra ta ya kama wannan ya harbai ya fara zubar da jini shi sai da shi ku wannan ya koma jakibi ya taka masa azu shi ku an ka fara fitan mai jini shi sai da sa'ad ibn abi waqqas azun ya qatin shi na yace manzo sallallahu alaihi wasallam fala allaka ko an yuqalifaka Allah fa yanfa'u bika akharuna wa yadurru bika akharuna ina ba ai tambaye sa'ad ba ka sani ba Allah zai tsawata ma rayuwarka sai wasu sun yi kuka da kai wasu sun yi dariya sun ji daɗin ka haka ko an kai sai da arna karfiya sun kai kuka da sa'ad sai da musulmi sun ka dara saboda sa'ad shi na mazo sallah sallah ya ce ma kai duk ka sani Ka ciyar da wani abu saboda Allah ba walau an ta da ala fifi in ba a cika ko sun san hadisi sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas multi miliyoniya na ce wa ana rasu da mai zu a ta rasulullahi ku atasaddaqu da kulli sun fara sarafatu kai in ka kama sai wasu addu'a addu'a kafin karshe sai ka so mai zanna a guda da gaba annabi sallallahu ya kasance a ɗaki shi da Aisha yana da wasu addu'a addu'a ka ka san ko duk wanda mutum ya kai ya rabe ka kusa da mata kai ka ga babban mutum kake Kisa da Sa'adu ya rasu sai da Aisha ta ce to Allah in kun yi mai sallah sai inda kuka yi ku ɗauko min gawa ce ku sawo min cikin masallaci ya shiga mai sallah saboda na cikin annabi na yabo Sa'adu ne wa diwa Sa'adu na biwa kafin shi an na karshe cikin waɗancan da mun tafi a gidan su goma ɗin nan ko shi an na karshe ga rasuwa akhiru akhiru mubashirin bil jannati wa fat shi an na karshe to ran da ya mutu kafin dole a haige ta عبد الرحمن بن عوف يش عبد الرحمن بن أبي بكر يشوف عند عائشة بانوا بانوا يا والله أتيتوا أصلى سعدي فقال له عائشة أي تشمي يا عبد الرحمن عبد الرحمن أسجد الوضوء لا تسوي والله تعالى الصلاة حكيت حكيت بقى والله كيف باب إذا تعلم باب إن باء وعد هو هكذا هذه أنت في مكبرتها هو هكذا أنا جاهر تمام يا شيخ كتاب كتاب كان وانا كتاب شو قاعد ko ba haka ba ba a magana sai yanka yanka ana wa'azi ana kula in da adam kan gabai da kyau sai a mutane a ce a bari ko ba haka ba eh, eh. in ka ji an ce gyara sai suka ce a gyara ba ake ana gardama ba amma ana wa'azi kila fahimta yawa ta ga dawar ta abu fanke. amma ai ga nawa ai ta ce kaji tsoron Allah asbihir wuduwa ka tuka amalla sai ni sami ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailun wani ya tabbata min aqar minan nayi duga dukkan da ba a wankewa duga dukkan da ba a wankewa wani nani minan nayi na wuta sai mu kuma a gurguje imam mali ya ce ba la gani mun kace hadisi ingantacce na imam al-bukhari ya haddace mu sunnatan muka ce imamu muslim shi ma ya shi musnadan imamu bukhari ya fi shi musnadan talayin abu hurairah ko hadisin dai an samu talayin abu hurairah ba ai kadai ba an same ta hanya abdullahi ibn harith ibn jarir zubairi an same ta hanya abdullahi ibn amr ibn al-as ko ba haka ba an same ta hanya sahabbai bila adadi ta hanya abu hurairah da abdullahi ibn umar bukhari da muslim sun rawaito shi ta hanya abdullahi ibn al-harith imam ahmad da imam darus sun da dauran suka rawaito shi saboda hadisi hadisi hadisi sahihun shi an fahimci wannan kuma da wannan malam suna malamai suna sa hujja in ta zuba ruwa sai ka murza na da za mu tsayawa ko malam da kai to shi ke nan hujja na mutanen ko tabbata na shiga tabbata na shiga ko a bar Thank you. Yana da munasaba da abinda makaranta ba da munasaba ba to bai sai mun yi yana cewa yana samar malkarni shi da yana nufin ko kurkin kabar gari bai da kabar wa suka ta فلان من طبقة كذا وفلان من طبقة كذا أبلغكم البيان جزاكم الله خيرا عربي to ba da amsa da hausa koko ya abin da ya ka tambaya sama ka yi ka tambaya kai kalla ba kadina da kila ana kila na kila ko can mutan jami'a kila ce za ta tambaya jami'a muna ina hana suna ta ba a Hausa kila ce sai ka ce kuma ya kamu da wani ayyukan nan ko tabaka ya kila ce tabaka ta uku tabaka ta hudu tabaka ta biyar tabaka kaza kaza kaza kaza yace me ya tabaka ina ke kila na ga tabaka dan tsayi amma abin da muka tuni ce wanda malama hadisin kasa su masu wani hadisin tabakoki har zuwa tabaka goma sha biyu ce akwai abaka sahabbai sannan akwai abaka da tabi'ina da bakin tabi'ina akwai kibaru tabi'ina akwai allazi ne ya nuna mu sannan akwai musaɗin tabi'ina sannan akwai sigaru tabi'ina sannan a koma atba'u kuma akwai kibaru akwai wisasu akwai sigaru sannan a koma atba'u atba'u tabi'ina kuma akwai kibaru akwai wisasu akwai sigaru ina fahimta amma yana yiwa kila sai gaba zai ki tambayar ko kuma ce lokacin ya kura sun sai kware da gaske in Allah so kila in ban manta ba ko ku in kun ga dama kun tuna ana iya rage lokaci ko minti goma sai a bada dama sai a biya ta bukatu kati mai zuwa in ban manci ba tunani in ka manci a tunani wannan ke yanzu da wannan cewa har ne yusu an ko za ki ba da mawa da al'adun ba تذكر الله بما ورد أن الحديث الضعيف لا يجوز كيف تستطيع يعني تذكر الله يذاكر هذا يذاكر ليس الذكر هنا يريد هل يجوز الاستشهاد بما ورد في بما ورد في الاحاديث الضعيفه؟ يقول لا حاجه لا داعي الى احتجاج بحديث بحديث ضعيف. أرجو يعني أن السائل قد فهم ما أريد. آه، علماء الحديث قسموا الحديث إلى ثلاثة أقسام. هناك حديث صحيح وهناك حسن وهناك ضعيف. بل والصحيح والضعيف قد أغنيا عن الضعيف فلا حسن الضعيف فهمتم هذا؟ نعم. إذا لا حاجة ولا داعي إلى ذكره ما دام أن الحديث ضعيفا ولم نجد ما يؤيده أو ما يقويه فلا داعي فلا حاجة لنا بذات الحديث الضعيف نعم. وهذا هو بين الإمام البخاري والإمام محمد والإمام مسلم وكثير من الحديث هذا يعني ما نجيبه إن شاء الله وسوف يكون فيه يعني في القادم إن شاء الله 二十分钟。